Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. sojojin najeriya sun dakile hare-haren mayakan boko haram ko iswap a garuruwa biyu mabambanta a jihar borno tsohon shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo joseph kabila ya yi tir da gwamnatin da ta gaje shi da ya kira ta kama karya bayan majalisa ta janye masa rigar kariya rasha ta kai gagarumin hari babban birnin ukraine cikin dare kwana guda bayan musayar fursunonin yaƙi tsakaninsu ga labaran bi da bi Sojojin Najeriya sun dakile hare-haren mayakan Boko Haram a garuruwa biyu mabambanta a jihar Borno. Majoyi sun ce an kai hare-haren ne da tsakar daren ranar Alhamis zuwa Juma'a a Gajibo da ke karamar hukumar Ngala da kuma Dambuwa. 'Yan ta'adda sun yi yunkurin kutsawa Gajibo ne a ranar Alhamis da misalin karfe 11 da rabi na dare amma sojojin Najeriya suka fatattake su. Rotoni na cewa sojoji sun kashe 'yan ta'adda da dama yayin da jami'an sa kai na sibiliyan jtf uku da wani ɗan banga suka rasa rayukansu wannan na zuwa ne jim kaɗan bayan da gwamnan jihar borno babagana umara zulum ke dawowa gida daga ziyarar da ya kai wasu yankuna na da 'yan ta'adda suka kai hari a kwanakin baya da suka hada da ran da dikwa da marte da kuma wulgo. Gwamnatin Najeriya ta kammala shirin sayar da katafaren rukunin gidaje da ake alakantawa tsohon gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele ga 'yan Najeriya masu ƙaramin ƙarfi da kuma masakaita. Da yake zantawa da jaridar Punch a ranar Asabar da ta gabata, daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar gidaje. Badamasi Haiba ya ce gwamnati karkashin wani shirin shugaba Bola Tinubu. za ta tabbatar da cewa talakawan najeriya sun amfana hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ce ta bankaɗo makekin rukuni da ya kunshi gidaje har ɗari bakwai da da hamsin uku a wata anguwa da ke abuja gwamnatin sojin niger ta bukaci a dakatar da kwantiragin wasu ma'aikatan mai na ƙasar china inda ta umarce su da su fice daga ƙasar kafin ranar 31 ga watan mayu an kwashe tsawon watanni ana takun saƙa tsakanin kamfanonin mai na ƙasar china da gwamnatin sojin nijar da suka yi juyan mulki a watan yulin shekarar 2023 a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaba kuma babban jami'in kamfanin mai na cmpcnp ministan man fetur na nijar sahabi umaru ya bukace shi da ya soke kwangilolin ɗaukar ma'aikata na dukkan 'yan kasashen waje da suka zarce sama da shekaru hudu a fannin man fetur daga ranar 8 ga watan mayu wannan shekara. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya yi tir da gwamnatin da ta gaje shi da ya kira ta kama karya sakamakon matakin janye masa rigar kariya da majalisar dokokin ƙasar ta yi. a wani jawabi da ba kasafai yake yin irin ta ba da aka yada kai tsaye ta yanar gizo kabila wanda ya mulki jamhuriyar demokradiyyar congo tsakanin shekarar 2001 zuwa 2019 ya ciki shugaban kasar mai ci felix tshisekedi da gagarumin jaye 'yan majalisar dokokin kasar suka janye wa tsohon shugaban kasar rigar kariya a matsayinsa na sanata na har abada da ya naɗa kansa bayan barin ofis. domin ya fuskanci shari'a kan zargi da ake masa na taimakawa 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan ƙasar Rwanda. Gwamnatin sojin Sudan ta musanta zargi da Amurka ke mata na cewa ta yi amfani da makami mai guba a yakin da take yi da 'yan tawayen RSF kwana guda bayan da Washington ta ce za ta kakaba mata takunkumi kan wannan zargi. martanin da kakakin gwamnatin kasar ya yi na zuwa ne bayan da a ranar alhamis amurka ta zargi sojojin sudan da amfani da makami mai guba a bara a yakin basasar da ake yi kuma za su kakaba mata takunkumi. Ministan yada labaran kasar Khalid Al-Asir a cikin wata sanarwa ya ce wannan zargi ne mara tushe balle makama. To babban birnin kasar Ukraine ya fuskanci wani gagarumin hari da makami mai linzami da rasha ta kai da sanyin safiyar wannan asabar. inda mazauna Kiev suka ji karar fashewan wasu abubuwa da kuma bindigogi a faɗin birnin, lamarin da ya sa da dama neman mafaka a cibiyoyin ƙarƙashin ƙasa. Harin da Rasha ta kai cikin dare ya zo ne sa'o'i bayan da ƙasashen biyu suka fara musayar fursunoni, inda aka yi musayar ɗaruruwan sojoji da fararen hula kashi na farko na musayar da ɓangarorin biyu suka amince da shi a wani taro a Istanbul a makon jiya, yayin da ake sa ran ci gaba da sakin rukuni na biyu a yau. yarjejeniyar sakin fursunoni da aka cimma a turkiya makon jiya bata kai ga tsagaita wuta ba a yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi faransa na shirin amincewa da ƙasar falasɗinu yayin wani taron majalisar ɗinkin duniya da ke tafe minista harkokin wajen faransa jean noel baro ya gana da takwarorinsa na kasashen saudiya da jordan da masar da yammacin jiya makasudin ganawar shine shirya taro